walillahi masalil a'la mutum ya taimake ki ya baki jari kina aiki da shi ya baki wurin zama ya baki ina ya baki dan kika zauna duka shekin yabe shi kai wani ban san irin godiyan da zan mai ba kai wacce ban san irin godiyan da zan mata ba irin gudunmuwan da ta bani cikin rayuwana irin gudunmuwan da ya bani cikin rayuwana izin kaza kaza kazan da ya ta bani cikin kina tuna abin da mutum ya yi miki ki gode amma Allah ya yi dubu da yawan mu ba mu gane mu gode mishi ba kamar da Allah ya ce wa qalilun min ibadi shakur ya mutane ka danne cikin bayina masu gode ma Allah Ka ki gode mini in ji Allah wa qalilun min ibadi shakur shi sayar uwa zamo mai gode ma Allah godiyan Allah yana bude ma mutum ni'ima godiyan Allah yana bude ma mutum kofofin alkhairi ala kulli hali duka ce alhamdulillahi rabbil alamin ko komi bai karu ba mizanin ki yayi nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi tamla'ul mizan ya ce mutum ya ce alhamdulillahi ma yana bari mizanin shi yayi nauyi rabbul alamin ubangijin talikai dukkaninmu da muke rayu cikin da wane ne mai renonmu Allah Allah shi ne mai renonmu domin shi ya kawo mu duniya shi ya mana duniya shi sa shi ke renonmu idan bai zubo da ruwa ba baki ci ba idan kasa ba siro da abinci ba baki ci ba idan albarkar shi bai fito baki ci ba kuma ya san kamar muna nidi muna bukata yasa shi kuma ya zubo muna da ruwa shi kasa ta tsiro mu ci abinci Allahu akbar don shi ke renin mu shi ke ba mu abinci mu ci shi ke ba mu lafiya domin mu dukan mu karkashin shi muke ba wanda ya taba halittar mutum innahu huwa yubdi'u wa yu'id Allah ya soma halitta kuma shi ke koma da halitta bayan mutum ya mutu ya koma zuwa gare shi ba wanda ya taba yi fatir samawati wal ard shine farko wanda yayi kuma bayan shi babu shi awwal wal akhir huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim duka shi yayi shi ya fara yin sama shi ya yi ƙasa kuma wani bai taba yi baka da wani baka da ilimin ma ka yi balle baka iya ka yi ba isayen waye ubangiji shine arab mai mu? kamar da ake kiran mutum a kiran namiji rabbil bait shi ke renon gida mijinki an ce mai rabbil bait babanki an ce shi ke renon ku shi zai fita je samo abinci ya kawo to amma da mu dukanmu da dawane ne dukanmu karkashin ubangijin mu ke rabbul alamin ubangijin talikai shi ya san kuma yadda za mu yi idan garin allah ya waye mu ce mu sha allahu akbar kowa allah ya san hanyar da yake bi ya ci abinci wani bai taba tashi ya ce ni ba yau ban samu na ci ba ko ruwa kin sha Allahu akbar domin Allah shi ne mai renin ki za ki iya ki tashi da safe ba ki da komi tare da ke ba ki da komi yaya za a yi a ci abinci kina zaune amma ubangiji na shi ya san ina zai turo wanda zai zo ya kawo miki kina ce ah, alhamdulillahi rabbil alamina yau she ban san da yadda zan yi ba amma cikin ikon su Allah na zaune sai wani ya bullo ko sai aka kawo min abu kaza Allah shi ya san da ke bai manta da ke ba amma mafi yawanci muke mantawa da Allah Allah yana tuni da ke yar uwa baki da mai rene ki fashe Allah Allah ke rene ki yasa yake so ki yi mishi biyayya don shi yana bibiye da ke kowane lokaci mu duba yadda duniyan ga take fa yanzu na magana da kunna gana muna cikin karfe goma sha ɗaya da minti kamar nawa za mu sha biyu na dare kenan nike magana da kunna Awar hakan nan gari ya waye ma wasu suna cikin kasuwa suna cin kasuwa yanzu mu mun kukulle ko fadare ya mana mu yi bacci wasu ma na bacci haka kuma war haka wasu suna sakan dare war haka ana ta wularen karfe uku ko kusan karfe uku kenan ina jin war haka yan saudiya suna nan haka haka haka haka allah shi ke tafiyar da lamari shi domin shi ya halice mu shi ke mana yadda zai yi kowa rayuwar shi ya mai kyau rabbul na taba ba ku kissa idan ba ku manta ba da ce wani malami ya ba da kissa yadda ubangiji yake renin bayi hatta ma dabbobi wake ciyar da kifi cikin ruwa wake ciyar da kifi cikin ruwa wake ciyar da dabbobi cikin daji amma kowa na rayuwan shi yadda ya kamata na ce malam yana ba mu labari cewa wani bawan allah yana zaune wata rana kullum sai ga kyanwa ta zo ta doki abinci ta yi ta gudu ta shiga daji kullum kyanwa sai ta zo ta doki abinci kuma ta shigo da ta shiga daji sai ya rasa wanga kyanwan ga abin da take doka ta shiga dajin ga me take yi sai wata rana da ta doki abinci ta ce kai shi ya bi wannan kyanwa ya je ga inda kyanwa za ta da abinci da ya bi wannan kyanwa ya je kyanwa ta saka abincin cikin rami sai ga macijiya ta fito ta zo ta ɗauki abincin nan bread na ta shiga cikin raminta ashe macijiyar nan makauniya ne waye ma wannan kyanwa ilhami domin Allah ke ciyarwa shi ya sa shi ya nuna ma kyanwa hanyar za ta je ta doki abincin nan ta kai ma kyanwan nan ta ce. e kyan wannan ta kai ma macijiyar nan ta ce saboda shi yan waye ba mai renon mu shi Allah idan kin san kina da Allah kin gama wallahi kin gama Allah ya sa mu gane ar-rahman Allah shi mai rahma ne ar-rahman Allah mai rahma ne rahman shi kuma ya yalwata rahman Allah ya yalwata makowa makafuri munafuki zalimi matuci wane ne rahman shi ya yalwata kan kowa domin shi ya kira kanshi shi rahman nan duniya zai shammala kowa ya gama kowa da kowa ya in iska ya kada kowa zai ji daɗi Da mai bautan Allah da mara bautan Allah da musulmi da kafuri da wane ne kowa ke jin dadin iska mai dadi an ruwa ta zubo haka ne hadari ya zubo ma kowa ya ji sanyi kowa ya samu ya sha gonan kowa ya sira da musulmi da wane ne kai bali ma wani lokacin ma za ka samu kafirai ma suna samun arziki fiye ga musulmi domin Allah shi a rahman ne ba shi ke gwada Allah yana son su ba ya fi musulmi bala wannan rahma ne da yake yi Rahman Allah ya wuce wurin Allah ce raman shi ku duba irin yadda Allah ke yi ma bayansa rama ya yi ma dabbobi rama ya yi ma eh, eh, mutane rama ya yi ma kowa da kowa rama ya tausaya ma kowa kina zo ne kina kuka kina roƙon Allah ya rahman Allah ka min rahama mutum za shi ya je ya sata ma yana neman raman Allah wai ba shi sa shi ta yi sata mutum za shi ya yi zina kuma yana taimakon ubangiji shi ko Allah ya kyale shi yana kallo shi domin shi rahmani ne a daga nan ga duniya ya kyale ka ne maka talala shi bai hana ka don kayi sata an ka ka komo ba zai baka abinci ba bai hana ka don ka je kayi zinin ka zo neman kuɗi ko iskan shi ko na ba a'a domin saboda duniya na ne amma yana jiran ka arrahim gobe kiyama shi ta ce ya fidda na kwarai ya fidda ya ake kiran shi na kirki ya fidda da waɗanda suka yi mashi biyayya Allah ce rahman shi wai dari ne ɗaya kaɗai ya doki ya raba ya ba mutane ya ba dabbobi ya ba wayayi yayi tasa'in da tara nan ya ajiye shi ne ranar tashin alkiyama zai yi wannan rahman nan gobe kiyama wa Allah ya yi rahama ranar tashin kiyama har kafuri yana sai yana ga kamar zai shiga cikin wannan rahman nan shi sa yan uwaye Allah mai rahma ne ar-rahman ar-rahman shi sa Allah ya ce mu bayinsa daga duniya nan domin shi mai rahma ne ya ce irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ku bayina da kuke cikin nan ga duniyan gana ku yi ma junan ku rama ni ma wanda ke sama nan sai zan muku rahma, Allah da ke sama yake zubo mana da ruwa in kika tausaya ma yar uwarki sai Allah ya tausaya miki in kika kika kika jin kai yar uwarki sai Allah ya jin kanki in kika jin kika bata sai Allah ya baki tana cikin matsatsi kina da shi tausaya mata ki bata cewa wallahi bata da hali ko kankan ke ba ke zaki bata dai wata ma ba ita za ta baki ba wanda zai baki ita tana sai tana kwabewa kamar ka a baya ai ba san ta ba ne ba san irin mugun aniyanta ba ne ki ta sabata Allah shi Ibrahim sarki ne ya gama kowa ya mai rahama shi sa kyale ta tabata ta tausaya mata tabata watakila cikin bata ya yi zama mata shirya Allah ya, so mu yi ma junan mu rahama shi da kan ce wai mu yi ma yankasa rahama mu da junanmu mu tausaya ma juna don mu kake tausan dan uwanka da mu Allah ke tausaya maka da mu kike ba yar uwarki da mu Allah kuma yana baki shi sa in kin ba ta so goma Allah kuma ya miki so goma in kin tausaya mata so goma Allah kuma haka zai yi miki shi sa Allah da kanshi shi rahmanin ar-rahim amma ranar tashin alkiyama to wurin Allah zai fi da bayinsa mutanen kirki zai tattace zai tankaɗe kamar yadda ake tata a fidda dussa ko ko saki ne a zubar a bar kullu mai kyau to kiyama haka Allah zai tace lokacin arrahim mai jin kan bayinsa a ranar tashin alkiyama ya ba musulmai hana kafurai ya ba musulmai ya ba muminai. ba muhsinai hana munafukai fi darkal asfal minan nar wanda ya makan shi munafunci cikin rayuwar duniya nan yana ga shi musulmi ne amma sun ma'amanu sun kafaru ba shi musulunci ba shi kafirci karya cikin addini da makirci da sauransu Allah zai ce to ku wuce ku shiga karkashin wuta wa'anda suka yi ma Allah biyayya na kwarai Allah ce to yau ni kuma arrahim tunda na muku rama na duniya kun gane kun bin biyayya kun yi abin da nake so to ku zo ku shiga cikin rahama na ranar tashin alkiyama arrahim kenan rahmanin nan Allah ya gama kowa duniya bashi amma arrahim Allah zai zabe ne gobe kiyama ya tace su wane ne suka mai bauta na kwarai suwa aka ce su yi suka yi suwa aka ce su bari suka bari su wane ne suka taka dokan Allah su wane ne ba su taka dokan Allah ba kina yi aka ce ki bari yar uwa bari bari domin ba wai samun ki duniya shi ke nufin cewa Allah ya yarda da ke ba ala sai da ka kiyama Allah zai ga ya yarda da ke ko bai yarda da ke ba ki sa maliki yaumiddin Allah ya ce maliki yaumiddin sarki mamallaki a ranar tashin alkiyama mai mallaka ranar tashin kiyama duniya muna da sarakai da yawa